أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan wata mai albarka na Ramadan wanda yau muke ɗauke da azumin mu na goma sha biyu kuma majalisinmu na goma sha ɗaya inda muke karanta al'ƙur'ani mai girma da bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa domin ɗaukan isina da wa'azi da kuma gyara rayuwa wanda in ba mu manta ba muna cikin suratul anfal jiya karatunmu ya tsaya kan aya ta arba'in daidai wanda yau za mu tashi aya arba'in da ɗaya inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'alamu annama ghanimtum min shai. na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna فلله الموسى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما والتقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى bayan ya mana bayanin yadda yakin badar ya kasance da kuma yadda al'amura suka kaya da yadda kafirai suka kasance Fa dare ba rana a su sukan tara kuɗi mai yawa don ganin sun murƙushe musulunci amma Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar musu a kowane yunƙurinsu cewa musulunci nashi ne kuma shi ke kare kayansa to bayan Allah ya yi mana wannan bayanai duka sai yake ƙara jan hankalin kafirai su fasani wannan al'amari da suke yi ba shi ne mafita ba da za su bar shi su kama tafarkin Allah subhanahu wata'ala su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana maraba da su zai karɓe su kuma zai gafarta musu zunubansu ga baki ɗaya idan ko sun ƙi sun ce za su ci gaba da takalar musulunci da son gamawa da shi to Allah subhanahu wata'ala a sunnarsa ne duk wanda ya yi yunkurin taɓa addininsa to zai yi faɗa da shi zai yaƙe shi kuma duk wanda ya ce zai yi yaƙi da Allah tabbas ba zai tsira ba kuma wannan sunna haka take tun farkon shar'anta shari'ar musulunci a farkon zamani har zuwa ƙarshe. Allah yana tare da masu gaskiya baya tare da mutanen banza batattu ko da ko suna da abun duniya da suka tara a nasu ganin su shine ci gaba shine nasara kuma musulunci yana zama musu alaƙaƙai kuma suna gagganin bayansa shine hutu shine sauƙi a tare da su Allah yana nuna musu cewa abun ba haka yake ba nasara tana ga addini kuma duk wanda ya rike addini zai samu wannan nasarar ko a nan kusa ko a can gaba amma dai ba zai taɓa taɓewa ba ko da ko a duniya bai samu nasara ba to a lahira kuma zai samu nasara da ikon Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da muminai ya ƙara musu ƙarfi ya ce wa su yaƙi kafirai har sai ya zamanto babu wata fitina da za ta yaɗu a doron ƙasa ya zamanto addinin Allah kaɗai shi yake wanzuwa idan sun ƙi to Allah yana mai sani yana mai gani haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce in kun juya baya kun kibin tafarkin Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki yana tare da muminai kuma zai taimake su kuma shi ne majibinci na gari kuma shi ne majibinci mai ba da nasara kamar a ce zancen yaƙi ya ƙare sai maganar abin da za a samu na wadata ko ganima daga kafiran da aka yaƙa shi dama harka ta yaƙi tana gadar da ɗayan biyu ne ko ganima ko fidya mana a yaƙi kafirai su gudu a kakkama na kamawa a ƙwace dukiyarsu wannan shi ake kira ganima waɗanda aka kama kuma su ne bayi to akan kuma samu wasu a tunkare su da yaƙi su gudu su bar garinsu musulmai su zo su samu sun gudu ba kowa wannan dukiya da musulunci zai samu shi ake kira alfai to akan iya samun wata dukiyar kuma mai suna aljizya kafirai su tsorata su gani cewa ba za su iya yakar musulunci ba amma za su so zama ƙarƙashin daular musulunci musulunci ya ɗora musu wata jizya wata kamar haraji na dole da za su biya don samun kariya da zaman lafiya ƙarƙashin daular musulunci waɗannan hanyoyi ne da musulunci ya tsara Allah ya shimfiɗa wa muminai domin samun hanyar abin rayuwa da tsayuwa da ƙafa. To a nan sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana game da ganima ya za a raba ta in an samu. Ya ce wa'alamu annama ganimtum min shai. Ku sani duk abin da kuka samu na ganima komi yawansa komi ƙanƙantarsa mutum baya ɗauka shi kaɗai ya ce ya samu ganima ya wawura ya tafi gida da ita ha ita ganima haƙƙi ne na musulunci jira kake a raba a baka kasonka don haka idan ka ga an je yaƙi mutum ya ɗebi dukiyar ganima da sunan ya ci ganima to bai san ma me ake nufi da yaƙi a musulunci ba kuma abin da ya kai shi kenan neman abin duniya kamar yadda ya faru a fitintunu da ya faru a wannan ƙasa wannan ana kiransa fitan fitintunu ne waɗannan ba jihadi sunansa ba domin jihadi yana da ƙa'ida yana da shimfiɗa yana da tsari yana da shugabanci amma in an ce fitina ko wannan kowa yana wasu ne ana gudanar da abu gwargwadon yadda mutum ya tsinci kansa wannan an yi amfani da shi ta hanyoyi daban-daban wasu sun dace wasu ba su dace ba wasu sun farma dukiyoyin waɗanda ba musulmai ba sun kwashe kamar yadda waɗanda ba musulman ba in sun samu dama a kan dukiyar musulmai su masu kwashe ya zama kenan fitina ce wannan ya afka ma wannan wannan ya afka ma wannan amma jihadi yana da tsari a musulunci kuma don haka musulunci ya bashi babban sakamako annabi yace zirwatu sanamil islam al jihadu fi sabilillah ƙwaƙwaluwar daraja ta musulunci shine fita jihadi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda da yi jihadi ba kuma bai sa a ransa inda musulunci zai kafu a ce za a fita jihadi zai fita to annabi yace wannan baya tare da mu kiran koda yanzu ba a jihadi ka sa a ranka yau da za a ce daular musulunci ta kafu an samu shugaba da zai yi shelar jihadi ka yadda za ka iya fita idan an fita jihadi abin da aka samu ana rabawa ne idan ko ka ɗauka ba a baka ba to ka ɗebi wutar nama. Allah ya kiyaye an yi jihadi an dawo ana ana san barka da wasu da suka rasu a wajen jihadin ana musu alhini da fatan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane dan wuta ne ya ambaci wani daga cikin su ce shi kan ba shahada yi ba bal ma dan wuta ne Sabai suka yi ta ta'ajjubin wannan abu da aka bincike aka zo masa wanka da sauransu sai aka ga cewa akwai wasu kaya da ya ɓoye na ganima bai fito da shi ya nuna ba wannan shine al-ghulul kuma annabawa da sauran jagorori ba sa yin wannan ɗabi'a ce mummuna Allah ya ce wa makana li nabiyyin an yagul bai dace ba ga kowane annabi don an fita yaƙi ya ɗebi kami ya kayan yaƙi ya ce a zama nashi wannan yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah in ko ka ɗauka sai ka zo da shi yawm al Ku duk abin da aka samu na ganima sai Allah ya raba shi yake fa anna lillahi khumsuhu walin rasul mana a raba shi kashi biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana da kaso kason Allah shi ya baiwa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa shi a abin da yake ganin akwai maslaha a ciki a baiwa mayaka a sa a bai tulmar, ko wani abu makamancin wannan walin rasul haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaso wasu malaman suka ce humusul lillahi walin rasul abu ɗaya ne sai kuma manan an raba abin kashi biyar to kashi ɗaya to ya fada haƙƙin Allah da manzonsa shi manzo ya dubi al'amarin da aka bashi na kumusi ya yi abin da yake ganin shi ne maslaha a kansa da iyalinsa da sauransu sauran kumusin kuma salasatu arba kenan arba'atu akhmas kenan sauran kaso hudu cikin biyar ɗin, to abai wa zawil ƙurba wal yatama wal matakin, wa A wa’in nan duka group ne na mabukata kenan addinin musulunci duk abin da aka samu na wadata na kuɗi to ba a mantawa da masu rauni domin shi addini bai taɓa yadda an rayu a samu tazara mai girman gaske tsakanin mai shi da mara ba domin rayuwa ba za ta tafi ba za a samu balance na rayuwa ba kullum za a riƙa rayuwa cikin ƙunci da kuma ƙyashi da hasada ta wani ɓangaren. idan akwai tazara mai girma tsakanin masu kuɗi da talakawa to kullum babu jituwa babu fahimtar juna shi yasa musulunci ya shimfiɗa hanyoyin da masu kuɗi dole su waiga su tallafawa marasa shi shi yasa ya shar'anta rabon ganima ya shar'anta zakka ya shar'anta duk wani abu da aka samu hatta shi alfai'u wanda an an gudu musulmai suke zuwa su mora shi ma haka Allah subhanahu wata'ala ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabn as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum me yasa yake saboda kar dukiya ta takaita a hannun mawadata su suke jujjuyata? ta so da haka Allah ya sanya haƙƙi akan dukiya in Allah ya baka dukiya mai yawa to dama fa kamar Allah ne ya ɗebi kuɗin mutane da yawa ya baka ya ce ya gaya za ka yi da su. Shi yasa Allah yake ku rika ciyarwa daga cikin dukiyar da na sa ku kuka zama wakilai na a kai, وأنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه استخلاف شيء كزما وكيلي isa sai ka ga anguwa masu kudin ciki ba su ne mafiya yawa ba su ‘yan kaɗan ne sauran kuma sukan zauna su jira haƙƙinsu daga wajen masu kudin da haka Allah yake kasa dukiya a halin al'umma shi yasa da masu kuɗi suna duba haƙoƙin al'umma cikin dukiyar da Allah ya basu to da za ka ga an samu ƙaranci na talauci da mabukata amma sai zamanto ba a haka a baya can a daulolin musulunci da arziki ma bai yalwata musu kamar yadda ya yalwata mana ba akan samu saboda fidda haƙƙin Allah na masu kuɗi an kai ga lokacin daular Umar bin Abdulaziz sai a cire zakka a rasa wanda zai a rasa wanda za a ba ai ta yawo da ita ana neman gidan da suke da buƙatar zakka sai a rasa dole sai an kai wa makwabta kasashen makwabta saboda karfin daula ta musulunci da kuma karfin sarrafa daular amma yanzu ba daular da za ta bincike mai kuɗi yana da kuɗi ya cancanci a cire zakka a kuɗinsa kuma za a aika a karɓo kuma dole ya bayar yanzu ba wannan kowa yana sarrafa dukiyarsa ne yadda ya ga dama kuma baya cire zakka sai yadda ya ga dama malamai in suka raɓe shi su ma sun je ne su karɓi iya ɗan abin da aka ba su kuma su ma in sun karɓo su raba yadda suka ga dama siya sai ka ga kullun jiya a yau kullun talauci karuwa yake kullun wahala karuwa take ko ba ba masu kudin bane sai dai me ba masu kira haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu su gani suke kamar ma wayo ake musu Akwai mai kudin da yake shi yana ga zakkan nan wata dabara ce fa ta araba mutum da kudinsa alheri kan ai in ka ga dama za ka yi amma me za a ce dole sai ka cire wani percentage na kuɗinka kamar kamar wani sharing kuka yi kamar wani kamfani ne ka sa jarin ka na sanawa ƙarshen shekara a zuwa ce ba da kaza kaga wannan jahilci ne da rashin sanin addini ya manta cewa ba wayansa bane yake bashi Allah ya sa mu dace to kowane haƙƙi na dukiya da Allah yake masu kuɗi su bayar in an samu a wajen yaki a raba sai ya samu wannan sharaɗin in kuntum amantum billah in kun yi imani da Allah duk abun duk abun da za ka yi na haƙƙin addini sai an samu imani sai an samu yarda sai an samu gamsuwa shi yasa Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan asoma cewa mutane ku yi kaza ku bar kaza ku ba da kaza na dukiya ku yi abubuwa dai da yawa na musulunci sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara goma a makka yana ƙoƙarin sanar da mutane waye Allah har su gamsu da Allah su gamsu za su bauta mata domin sai ka san Allah ka gamsu da shi sannan zai baka oda ka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ta'rifuni qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta an. saboda haka sai an san Allah kafin a bauta masa shi sa Allah da kansa yake fa'lam annahu la ilaha ka fa sani mana ka koyi sanin cewa babu babu bauta da gaskiya sai Allah ka san wannan ka koye shi a ilmance domin ba a bautar Allah a agado ba a bautar Allah akwai kwaikwayo na taso na ga ana yi abu ne na ilimi duk abin da za ka yi da sunan neman lada to baya bai zo maka ta hanyar jahilci ba wallahi sai ka tashi haikan ta koya kallon nan da muke yi kullum so biyar cikin wuni da dare wani sai gama rayuwarsa wallahi bai iya ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan shekara 60 yana sallah amma wallahi yawan qiyama zai tashi ba sallah a file dinsa babu sallah kwata-kwata a file dinsa ina take bai yi ta yanda Allah subhanahu wataala yake so ba haka ya bar masa a bassa a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mai sallan da in an kasa sallar sai an kasa sallarsa goma a ɗau ɗaya a bashi wani a ɗau shida a kasa shida a ɗau ɗaya a bashi wani kaza a ƙarshe ce rubba musallin laisa lahu min salatihi sai akwai fa mai sallar da wallahi haka zai tashi kamar yadda ya zo ya tsuguna ya yi, haka zai tashi ya batta abun saboda haka addinin musulunci addinin ilimi ne ba ka yin komai sai da ilimi kar ka taɓa yadda shi ɗan ya ruɗe ka bai kai ka taso kana yi kullum kullum ka iya sai ka koya da kyau sannan ka yi a karɓa inna Allah ta'ala tsayibun la yaqbalu illa tsayiban Allah mai kyau ne mai tsafta mai tsarki bai karɓan aiki sai ya zama haka kuma zamuwarsa haka shine ilimi Allah ka azurta mu da neman ilimi na gari wanda zai sa mu samu imani mu gamsu mu yarda annabi ya gama wannan shekaru goma yayi hijira to daga nan ne musulunci ya ratsu a cikin zukatan musulmai sun yadda da Allah sun yadda za su karɓi dokar Allah daga nan aka so shar'anta abubuwa daban-daban su azumi su zakka duka sun zo bayan an koma madina amma a makka ba wani abu da ake yi daga ƙoƙarin tauhidi da kaɗai ta Allah sai sallah ita kanta sallar da wasu dokokinta duk sun gama cika ne bayan an yi hijira to duk wata doka ta Allah sai da imani da Allah sai ka yadda Allah ne zai biya ka sai ka yadda kana neman sakamakonka ne a gun Allah shi kaɗai wannan zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma yi don Allah wama anzalna ala abdina haka kuma bayan kayi imani da Allah sai kayi imani da abin da aka saukar wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya saukar masa alqur'ani alqur'anin nan a cikin sa akwai komai Allah ya ce ma farratna fil kitabi shai, ba wani abu da muka bari ba mu sako shi a cikin alqur'ani ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma dan baka sani ba ba ce ka zauna haka ba fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun in baka sani ba duk abin da ka tinkara ka tambaya ba wai sai ka je kai kwabar ka kuma ka zo ka tambaya ba a ina akan iya samun mutum a wani yanayi da ba halin tambayar har sai abin ya wuce an yi abin da aka yi to a nan ma kar ka yi shiru da bakinka in ka samu halin tambaya ka nema ka tambaya lokaci kaza wani abu ya taso muna gu kaza mun yi abu kaza da kaza ya matsayin wannan abu sahabbai ma sukan yi haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su don saukar da wani nauyi ko wani sako wani al'amari ya taso a wajen suka aikata abin da suke ganin shine daidai ba tare da suna da cikakken ilimi a kai ba in sun dawo sai sun tambaya ya rasulallah a aikan nan da ka mana abu kaza da kaza ya faru kuma ga abin da muka yi to yaya yake abin da muka yi yayi daidai ko bai yi ba in yayi annabi ya ce musu yayi in bai yi ba annabi ya musu gyara amma dai ba a so ka tunkari abu da danganci da wauta sai daga baya ka zo kana neman fatawa alƙur'ani ba abin da babu a ciki fihi khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum a cikin sa akwai laburran waɗanda suka gabata akwai wanda ma ba su zo ba nan gaba za su zo duk da bayanansu dan shi alƙur'ani mu'jizatun min khalida ma'ana mujiza ce madawwamiya salihun li kulli zamanin wa makan ya dace da kowane zamani da kowane wuri yau da wani abu zai taso a karanta maka aya game da shi sai ka ɗauka yanzu aka saukar da aya. alhali ta sauka shekara dubu baya da ɗaruruwa na shekaru Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma an zanna ala abdina yau malfurkan. Da abin da muka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yawmal furqan ranar rarrabewa wasu malamai suka ce ranar rarrabe wannan ita ce ranar farkon saukan wahayi domin ne domin daga lokacin Allah zai tantance tsakanin ne kafirci da musulunci zai tantance zai ware tsakanin mutanen kwarai da mutanen banza shi sa da aka aiko da annabi alqur'ani na farko aka gaya masa wa anzir ashiratika alaqrabin ka je ka fara yi wa 'yan uwanka wa'azi ya je ya kira su ya sanar da su cewa Allah ya aiko shi ya zama annabi yana musu gargadi su daina bautar gumaka su dawo su bauta wa Allah shi kaɗai. Daga lokacin kafirai hankalin su ya tashi ƙuraishawa suka dinga bin hanyoyin da za su daƙi da wannan addini yau su yi mitin a nan gobe su yi a can jibi su ce wannan gata su ce wannan duka yuriduna li yutfi'u Allah bi afwahi suna so su ga sun kashe hasken Allah na musulunci da tattaunawarsu da maganganunsu da tsoratar da mutane da ƙarerayi amma duka Allah yake wallahu mutimmu nuri Allah sai ya cika wannan hasken sai ya isar da wannan addinin duk inda kuke tunanin ba zai je ba sai ya je walau hal kafiru ko da kafirai ba sa su wasu suka ce yawmal furqan yaƙin badar lokacin da aka yi yaƙin badar Allah maɗaukacin sarki ya nuna wannan rana ita ce yawmal furqan ranar da Allah zai tantance tsakanin ƙarfin musulunci da ƙarfin kafirci wanne ne ƙarfin wanne ne kuma na Allah shine sai ƙara da cewa yawmal taqal jama'an ranar da bangarori guda biyu suka haɗu ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu ƙungiyar musulunci da ƙungiyar kafirci wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma'ana Allah yana da iko ya yada musuluncinsa ba tare da yaki ba ba tare da wani wahala ba amma mun karanta a baya Allah bai so ganin daman hakan ba ya so ku tashi ku yi gwagwarmaya ba don komai ba sai don a jarabci suwaye muminai na gari kuma a nuna maka ta yaya kake gane kimar abin da kake da shi kamar dukiya ce idan ka tashi ka yi faɗi tashi ka kwana a nan ka tashi a nan ka je nan ka je nan ka tara ta ka fi kowa sanin kimar wannan dukiyar a wajenka saɓanin wanda zai taso ya ga an tara masa kawai iyaka ya tsoma hannu ya ɗiba wannan bai san kimar ta ban bai sake ba haka zai lalata ta cikin sauƙi wancan ko za yana tattali yana taka tsantsan yana lura saboda me saboda ya wahala ya samu amma Allah madaukakin sarki yana da ikon yin duk abin da ya ga dama ya sauƙaƙa komai al'amari ya zo cikin ruwan sanyi kawai ku ganku cikin imani ku ganku cikin walwala ku ganku gobe kiyama cikin aljanna amma sai Allah ya aiko wata jarabawa wacce yake so ya gane suwaye jajirtattu tsayayyu burinsu addinin Allah ya ɗaukaka burinsu su bauta wa Allah burinsu su ga cewa sun yi gwagwarmaya wajen tare wannan addini ke sa Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai ya ce me kuma a gaba إذ أنتم بالعدوة القصوى والرسل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه allah maɗaukacin sarki ya sake tuna wa mu'minai lokacin da aka halartu aka tsaya a filin yakin badar ce. a wannan ranan ku mu'minai da kuka taho daga Madina iz antum bil udwati duniya? kuna gaba ta ƙasa mana ta kusa da Madina fitowanku daga Madina ku ne kusa da garin Madina wa hum bil udwatil uswa su kuma suna gaba ta nesa mana sun taho daga makka suna wato sun fi kusa da makka kamar yadda ku kuma kuka fi kusa da madina warrakbu asfala minkum tawagar abu sufyan kuma suna can ƙasa da ku ta gefen kogi ta inda ya fadda hanya ya canja ya zaga ya koma makka ba tare da mutanen makka sun san ya gudu ba ma sai daga baya ya aiko musu cewa abinda kuka fito domin sa don kare dukiyarku to Allah ya tsare muku ita mun iso gida don haka kuma ku dawo wanda Abu Jahal yace a'a sai mun nuna wa Muhammad da jama'arsa mu da cewa mu din ba kan wallasa bace wannan duk wani shiri ne na Allah dan ya murkushe musulunci a ya murkushe kafirai da jigajigansu na ƙuraishawa da waɗanda suka goya musu baya dan musulunci ya soma samun izza da ɗaukaka daga wannan lokaci shi yasa aka kira ta ma yawmal fusat Allah ce walau tawa'attum laqtalaftum fil mi'ad da kun riga kun yi alƙawari za ku haɗu sun aiko muku gamunan zuwa da tawagar mu kaza ku shirya haɗuwanmu mu da ku a wadar Allah ce laqtalaftum fil mi'ad da an samu saɓani wajen cika wannan alƙawarin haɗuwar domin mai domin musulmai ba su da yawa kuma a rayuwar madina a lokacin ga munafukai irin su abdullahi bin ubay bin salu ku da an samu firjiya wasu su ba za su ba wasu su ba su shirya ba wasu su yi kaza wasu su yi kaza ku sai Allah bai tsara abin ta wannan wajen ba an zo ne haduwar kwatsam su musulmai burinsu su fita ta tawagar abu sufiya shi kuma Abu Sufyan an samu munafikai sun gaya masa yi maza ya aika wa mutanen Makka su kuma sun taho wayannan musulmai sun fito ba halin komawa Allah yake nayi haka ne walakin yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya ƙara wannan ne don ya yanke wani hukunci na wani al'amari da zai faru wani al'amari ne zai faru shine murƙusa kafirci da ɗaukaka musulunci liyahlika man halaka an bayyana domin duk wanda zai halaka daga lokacin zai halaka ne a hujjewa bayyananniya da ta zo masa cewa ga tawagar Allah ga tawagar shedan wanne ka zaba wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu kuma ya rayu shi ma a bisa hujja bayyananniya ya gane cewa ya bi tafarkin Allah kenan ko da mutum bai mutu a yaƙin badar ba to ya san dai daga yaƙin badar cewa musulunci shine addinin kwarai zai je ci gaba da rayuwarsa ne cikin halaka haka wanda yake cikin muminai ya sake samun ƙarfi cewa lalle musuluncin nan shine daidai zai je ci gaba da rayuwa rayuwa mai aminci cikin musulunci wa inna allaha lasamiun alim kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne yana jin abin da kuke tattaunawa da irin abubuwan da kuke kukullawa kuma masani ne alimun masani ne ba wani abu da yake ɓuyan mata. saboda haka ji abin da za ka yi karka tsaya kana nuku kana tunanin wai zaka ka ma Allah ko Allah bai san abin ba in ka gabe ma wani uku ba ta lalaye maka ba wai don ka gagare shi ba ba wai don ba zai iya ba ba wai don bai sani ba don haka mu riƙa rayuwa kullum a cikin wannan wannan kuma ita ce tamamul muraƙawa, cikar lura da cewa Allah na sane da ni ya kuma tsayira gani na yana kuma ji na ba wani abu da zan yi ɓuyan masa la takfa minhu ba wani abu da yake ɓuyan ma Allah Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah subhanahu Ta'ala zai mana bayani yadda lokacin da aka zo za a gwabza tsakanin musulmai da kafirai a wajen yaƙi ga wata siyasa da Allah ya sako don kar kowa ya gudu. Ku kafiran ba za ku gudu ba, muminan ma ba za su gudu ba. Allah ya shirya wani abu da ya ƙarfafi kowa ya tsaya ya jajirce duka don Allah ya nuna ɗaukakar musulunci da rugujewar kafirci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya a nan sai gobe za mu ji wannan bayani da irin dabarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa wa muminai da su kafiran duka don al'amarin ya tsaya a gwabza ɗin ya zamanto cewa an gane an yi rabarai ne an nuna wato eh, faɗin da ake cewa mu raba raini a gane waye gaba da wani to Allah maɗaukakin sarki a kullum muna roƙonka ka ƙara jajirtar da mu akan wannan addini naka ka ba mu nasara da ɗaukaka ka taimake mu da taimakonka abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد